بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى سورة الليل أنت متى سورة الليل سبب دوى والليل wallaili idza gasha na rance da dare lokacin da ya ruhi abin da ya ruhi ni wannan hari na rance da yini ta Jalla lokacin da ya bayyana ya samu kwata kai ne daga dare wa ma khalaqa dhakara na rance da Allah wanda ya halicci namiji wal unsa da mace ya halicci namiji kuma ya halicci mace inna sa'akum la shatta lalle ayyukan ku daban-daban suke ku mutane kuke da yawa amma kowa da nashi aiki cikin ku Ba amma mana da amma wanda ya ba da abin da aka ce ya bayar wata ka yayi takawa wa sadaka yayi sadaka bil husna da abu mai kyau fasan ya su lil usra za mu sauƙaƙe mai ga sauƙi kun ji Allah yayi alƙawari ga duk wanda yayi wa sadaka bil husna duk wanda yayi sadaka da abu mai kyau Allah ya mai alƙawarin sauƙaƙa mai matsalolin rayuwa duk cikin ku wanda ka sauƙin rayuwa to ya diba abu mai kyau in ya tashi sai ya samu inda ya sadaka kowannen ku ya diba abu mai kyau cikin abubuwan da ya san masu kyau na ya sai ya sadaka ya rage gare ka abin da duk za ka yi sadaka da shi shi dai ya ce duk kowane mutum wasa da ƙabil husna wanda ya sadaka da abu mai kyau fasa ne ya siru lilisura. hakika za mu sauƙaƙe mai zuwa ga ɗauki wato zai samu sauƙin matsalolin rayuwa wa amma man bakaina. amma ko wanda ya rowa shi ana magana yana haɗin to ni zan yi sarakar shi ni daban da komi ya yi ruwa wasta gana ya wadatu da kai ne waka daba bil husna ya karyata da sakamako mai kyau ko kalma mai kyau fasa ne da usra tunda da ya yi ruwa, shi ko za sauka sauƙaƙe mai ga tsanani duk wanda ya yi ruwa, shi ko Allah zai tsananta mai matsalolin rayuwa tai musamman dai yanzu ga azumin da wa ma an anhu da dukiya ta da ya rowa da ita ba ta mai umarnin kawmi idza da in yi gangaro zuwa ranar wuta إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلبى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها لتقى الذي يؤتي لو يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه لعلى ولسوف يرضى inna alaina huda lalle shirya gare mu take babu ta ga kowa ko ta shirya ga wani ba Allah ba bai samu dan ya bida ga wanda ba shi adda ita ba wa inna lana lal akhiratu wal ula kuma lalle lahira mu adda ita wal ula duniya kuma mu adda ita do wanda ka son wani abu ko mina na ya kaso na duniya da na lahira in ya bide ga wani ba Allah ba ya bida ga wanda ba ya da kaya wato Allah ya ce mu adda duniya ko mu adda lahira fa an za ta nara na yi muku gargadi ku ji tsoron wuta ta lazawar da an mai konuwa layi salaha ita wutan nan mai konuwa layi salaha ba mai shigar ta illa la'ashika sai marashin arziki wato ta yi wanda an marashin arziki na an ce ba ana ni sai kahiri ɗaya ka shigar ta ba har da musulmi wanda ya yi abin da ya kamata a ɗan sashe hito yana shiga Allah zai ka zaba wata walla wanda ya kareta kuma ya bada baya wata jannaba a ataka kuma zamu nisanta ataka wato dun mai dun mai takawa wato musulmi zamani santa shi ga wuta Allah ya wuce ma da wanda ka ba da dukiya ta ya ta zakka shi sadaka da ita wato kun ga dai ana ta maimaita sadaka sadaka tana cikin ayyuka wanda an mahihita wayanda ka kawo alheri ga mai sunan duniya da lahira cikin darasin gana mu farawa mu zauna mu wurin da ma ambaci sadaka wato sau da yawa cikin turori daban-daban saboda haka kowannen ku ya kai yadda kai yadda magariba ta kai bai sadaka ba kowannen ku kashi yadda magariba ta kai bai sadaka ba kuma ya dibi abin da abu mai kyau ya dibi alhusna ya dibi mai kyau kamar da qur'ani ya ce don shi da muhimmanci ka dibi abu mai kyau ka gyara shi ka yi sadaka abinci ko ka yi sadaka kuɗi ko ka yi sadaka yadi ko hulla ko takalmi ya dai rage gare ka ka dai sadaka da abu mai kyawu amma ka ba mutane abin da sun kai bukata in ya yayi babu abin da mutane ka bukata kamar abinci in ya yayi amma in ba ce na ba ka ga wannan daban wa ma da hadin inda wumin na'amatin tujla babu wata ni'ima da a wajen wani wanda yake nema a saka mai shi dai yayi sadaka sai saboda Allah In illa ga wajen rabbil ala sai don neman yarda ubangiji ne madaukaki to wala tsofa yarda wanda biye sadaka da Allah to wala tsofa yarda Allah zai yarda da shi hakika Allah zai bashi sai ya yarda wala tsofa yarda hakika Allah zai bashi sai ya yarda da albarka wannan sura da darajar ta daukaka ta ka gafarta mana Allah ka tusaya mana ka shirya maka shirya ɗiyan mu ka ƙara mana lahiya da imani da akhlaqi da mutaba a cikin zukatan ga namu ya rabbal alamin